wallahi duk duniya duk duniya ba deputy governor active deputy governor kamar jiya da sabo larabe aka mama kaduna kana nan kana bayan labarin wata matan da ba a santa ba ma a kaduna la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajji hajji ne ba santa ba to wai santa maza zona zona zona zona zona zona kaji wai gayan nan ya kama ni sai ka mai iya yake mun tunani ya mai dai wai ka san wata mata ya hadiza hadiza ah. mai to tura mai tuwa hanci kakka kara cewa hadiza ba hadiza hajji hadiza mama ka wai wai wata mata hadiza to wai da ma kai ya maka sanar waye ya santa waya Kaduna nan to kai da ma ya zai ka santa ma kai da kai da kai da da eh, agogon fama kake a bayan gari kake facebook din ma free basic kake yi ba wanda ya san ka wai wai musu me kuke haka ne sai wannan gayan wai hajji hadiza sabo da wai ke cewa wai ba ma wanda ya santa mu matan da kai ka santa ne duk duniya ba active deputy governor kamar ta da ya kuji to da wannan musu kuke mana kuna daga murya da haka mana ku betin mana duk wanda ya karya koran kwatsa ta faɗo ba shi kenan na yadda kulla duk wanda ya karya koran kwatsa ta faɗo mai an fara dan bitan su tana ba ta hajjiya biyu sabuwar da digiri ɗinta goma sha takwas matan da kofin ramari ba ta gama ba zai ya gurin nan yau let's continue hajji hajji sabo balarabe haka suke da brigade saboda ilimin ta Ka ji ƙarya ba ta san nan gwata ma balatar eh, ai rafayin ma ba ganin shagar hey hey somebody is going to die today mun san ka mai faɗin gaskiya ka faɗa mai gaskiya tuka wani suka shi mutu tuka wani suka shi mutu aka gaishe barzau a banza let's go hajji hajji sabo balarabe deputy governor aka mama kaduna she is very intelligent and humble kowa nata ne da talaka da mai kowa nata ne faɗa mai gaskiya mbv gima ba ganin shi take yi sai da ni ce da man kakkai wannan abu ka je ka kama kana debate ni na sa ka mai ni na sa ka mai ba ruwana ta gama tafiya ta ni na san matan nan a mai riƙon amana mai adalci ka je ka wani sa ya tsanka kana wani wayoyin rantsuwa ka sani munafiki sai kuma a munafiki ka dawo mana to ba wai ake tsini ya mu ci gaba ne mu ci gaba ne ko kai gibo ka sha ka sha tsawo alaji <laughs> ai ba da da mai gaskiya alaji ba da da mai gaskiya ba kaduna is different alaji to ba wannan matan ba ba ya san da bane ba ba na yi ba kwata kwata ba ta duba mun ne ai ka ji irin ta to alhaji ya za a yi ka ce wai ina duba shi dan shi shi shi shi dan siyasa ai ba sai ya zo ya baka kuɗi shine wannan yayi aikin da zaka mora dan baya su mora shine aiki kai ba aikin da suke a Kaduna sai nan bane eh, amma ka ce wai sai an duba ma an duba maka me su boka ne za su duba ma eh chama yanzu dai <laughs> yanzu dai ka ce sai mama Say mama. Say mama.